Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صلِّ jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio boh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta lahadi da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan su kuma na tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma za mu kawo muku shirin nan na shirayar alkur'ani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 madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. Ana samun gagarumin ci gaba a yankuran sake farfado da dangantaka tsakanin kasashen Iran da Saudiya. kasar mali kuwa magoya bayan sojoji da ke mulki ne suka gudanar da gagarumar zanga-zangar nuna goyon baya ga sojojin an buƙaci ƙungiyar red cross da gudanar da bincike akan halin da fursunonin palestinawa suke ciki a kurkukun isra'ila to yanzu kuma ga labaran da ke da ke wani dan majalisar dokokin kasar iran ya ce iran da saudiya din sun dukufa wajen farfado da alakar da ke tsakanin su. wadda ta yanke tun shekaru biyar da suka gabata sannan kuma ya ce ana shirin sake bude ofisoshin jakadanci tsakanin ƙasashen biyu a wani sako wanda ya wallafa a shafin sa na twitter a jiya da majalisar dokokin ƙasar ta iran mai kula da harkokin tsaro na ƙasa da kuma manufofin harkokin wajen ƙasar jalil rahimi ya bayyana cewa mai da alaka tsakanin muhimman ƙasashe guda biyu na yankin gabas ta tsakiya da kuma duniyar musulmi wato iran da saudiya hakan zai taka rawa wajen sassauta lamura da dama a yankin ya ce farfado da irin wannan dangantaka da ke tsakanin muhimman kasashen biyu da kuma sake buɗe ofisoshin jakadancin su zai taimaka wajen ƙara samar da fahimtar juna da kuma haɗin kan al'ummar musulmi a wata hira da ya yi da tashar talabijin ta aljazira wadda aka watsa a ranar shida ga watan janairun da muke ciki ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa ya zuwa yanzu tehran da riyadh sun gudanar da zama su hudu an kuma gabatar da shawarwari masu inganci da ma'ana Duban dubatar magoya bayan sojoji da suke juyin mulki a kasar mali ne suka gudanar da zanga-zanga domin nuna goyon bayan su ga sojojin kuma wannan gangami yana zuwa ne domin nuna goyon baya gare su sakamakon tsawarar matakai da kungiyar ecowas ta dauka na kakaba takunkumi a kan kasar ta mali saboda jinkirta zaben farar hula a bamako babban birnin kasar ta mali dubban mutane ne sanye da kaya masu dauke da kalolin tutar kasar suka taru a wani babban fili inda suka yi tare da take da kuma waƙoƙin kishin kasa da nuna goyon bayan su ga gwamnatin soji baya ga ba mako an gudanar da irin wannan gangami a wasu daga cikin manyan birane na kasar ta mali a makon da ya gabata ne dai shugabannin kasashe na ƙungiyar ecowas suka canma matsayar kakabawa mali takunkumai tare da rufe iyakokinsu ga ƙasar wani mataki na matsalan ba ga mahukuntan soji na kasar domin gaggauta mika mulki ga farar hula matakin da amurka da tarayyar turai game da kasashen faransa da kuma birtaniya suka nuna cikakken goyon bayan su a gare shi da jama'a masu rika da a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran wata kungiyar falasdinawa ta yi kira ga kungiyar agaji ta red cross ta kasa da kasa da ta bincike lafiyar fursunonin falasdinawa da ke kurkukun isra'ila sakamakon yaduwar cutar corona kamfanin dillancin labaran anatolia ba da rahoton cewa hukumar 'yancin falasdino mai alaka da kwamitin kare hakkin fursunoni da 'yancin falasdinawa ya yi kira ga ƙungiyar agaji ta red cross ta ƙasa da ƙasa da ta ziyarci fursunonin falasdinawa mata a gidan yarin damon wanda yake arewacin falasdino domin tantance lafiyarsu an gabatar da buƙatar ne a cikin wata sanarwa wadda ƙungiyar agaji ta red cross ta fitar banda aka samu ƙaro fursunoni mata da suke ɗauke da ƙwayar cutar corona a gidan yarin ƙungiyar ta ce adadin fursunonin mata waɗanda suka kamu da cutar corona ya kai bakwai lamarin da ke ƙara sanya damuwa da fargaba dangane da halin da suke ciki kwamitin ya ɗora wa hukumar gidan yarin cikakken alhakin rayuwar mata fursunoni falastinawa da ake tsare da su a ranar alhamis da ta gabata dai ƙungiyar fursunonin falastinawa mai zaman kanta ta ce a cikin wata sanarwa adadin fursunonin da suka kamu da cutar corona ya zuwa yanzu tun daga watan afrilun shekara ta dubu biyu. da 21 ya karu zuwa 410 majalisar fatawa ta haɗaɗɗiyar daular larabawa ta fitar da wata sanarwa wadda a ciki take yin kira ga al'ummar ƙasar da su ƙaura cewa buga fatoyi ba tare da izini ba wanda ba amince da su ba musamman ma a kafafen sadarwa na zamani tashar rasha today ta bayar da rahoton cewa majalisar fatawan ta haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi kira ga ɗaiɗaikun mutane da kuma cibiyoyi na cikin al'umma da su daina tsanduma a cikin harkokin fitoyin addinin musulunci ba tare da izini ba majalisar ta ce bayar da irin wannan umarni ya zo ne sakamakon irin yadda wasu suke amfani da kafofin sada zumunta wajen harzika mutane da kuma fitar da fatoyi waɗanda ba su dogara akan wani nasi ba wanda kuma ake amfani da hakan wajen yaudarar matasa musamman da suke shiga ƙungiyoyi na ta'addanci da sunan jihadi a musulunci To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To wanda aka saurari labaran duniya kuma sai sauran shirin da suka rige mana da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da wannan yanki ne macin Asiya wanda aka fi sani da yankin gabas ta tsakiya. To a yau za mu yi dubi ne akan ƙalubalen da ake fuskanta na ƙoƙarin sake gina yankin zirin Gaza bayan yakin bayanan da aka fi sani da yakin takobin birnin Kudus. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. A yayin yakin bayan nan mai taken takobin Kudus wanda ya gudana tsakanin sojojin mamaye haramtacce ƙasar Isra'ila da kuma ƙungiyoyin gwagwarmaya a yankin Gaza. manyan gine-gine masu hasumiya guda bakwai ne aka rushe baki daya hakan ya kasance ne a ƙarƙashin siyasa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta lalata duk wani abu mai amfani a cikin yankin sai dai yadda ƙungiyoyin gwagwarmayar suka yi tsayin daka da kuma kaiwa birnin Tal Abib hare-hare ya taka wa manufar 'yan sahiyoniyar burki shine kuma dalilin da ya tilasta wa yahudawan kawo ƙarshen yaƙar da suke yi wa al'ummar gaza yaƙin ya zo ƙarshe wanda ya bar barna mai yawa da ta hada da rushe manyan gine-gine da hasumiyoyi bakwai hakanan kuma wasu jerin gine-gine a yakin da ya gabaci na takobin kudus su ma aka rusa su a shekara ta 2014 abu mafi muhimmanci wanda ya kamata wato dama a baiwa muhimmanci wajen sake gine-gine shine farfado da rayuwar mutane ta fuskar tattalin arziki sannan kuma a lokaci ɗaya da sake gina matsugunninsu da aka lalata domin fararen hula da dama da aka rusa gidaje sun kasance suna rayuwa a cikin sansanoni da wasu matsugunai na wucin gadi a lokacin da 'yan sahiyoniya suka rusa manyan gine-ginen yankin gaza sun rika aika wa masu waɗannan gine-ginen saƙonni ta waya da cewa za a rushe su jawad mahdi wanda ya mallaki hasuniyar nan ta aljala an aike masa da wani saƙo ta waya da ke cewa tun da kun yi farin ciki an kai wa tal abib hari to za mu rushe muku dogon benayenku maza ka je ka faɗa wa mazauna cikin wannan dogon ginin naka cewa nan da mintuna biyar su fice daga cikinsa su ma sauran dogayen gine-ginen da aka rushe an aike waɗanda suka mallake su irin waɗannan saƙonnin a mahangar haramtacce ƙasar isra'ila rushe manyan gine-gine da jiragen yakinta suka yi a shekara ta 2014 shine ya kawo ƙarshen yaƙi a wancan lokacin ta rushe dogayen gine-gine har guda goma waɗanda suka ƙunshi gidajen fararen hula ta kuma yi barazana cewa za ta mayar da yankin na gaza ya zama kufai don haka take jin cewa waccan siyasar ta rusau ta taka rawa wajen yi wa falasɗinawa matsin lamba suka dakatar da yaƙi ba tare da sun sami abin da suke so ba na ɗauke wa yankin na gaza takunkuman da aka ƙaƙaba masa da kuma killace shi da aka yi na shekaru masu tsawo a tsakanin shekara ta 2014 zuwa ta shekara ta 2021 jami'an haramtacciyar ƙasar isra'ila sun rika bayar da taken cewa za su ci gaba daga inda suka tsaya a siyasar rusau a yankin gaza jinkirin sake gina waɗannan gine-ginen da aka lalata yana damun al'ummar gaza da 'yan gwagwarmaya kuma yana sake tuno musu da ranakun yaƙi ya kuma tuno musu cewa yaƙi zai jefa su cikin wahala mai yawa wannan shine abin da 'yan sahayoniya suke tunani kuma suke jin cewa hakan zai sa al'ummar falasɗinu idan ba a bar su sun sake gina wannan wato wuraren da aka rusa ba za su ci gaba da ɗari wajen komawa yaƙi. wani mai sharhin harkokin yau da kullum a yankin gaza ayman arrofati ya bayyana cewa abin da yake faruwa wata siyasa ce take nufin cusa wa mutanen yankin cewa za su ɗanɗana kudarsu idan suka shiga wani sabon yaƙi domin duk wurin da aka rushe zai ci gaba da zama yadda yake ba tare da an sake gina shi ba. a yayin yakin takobin kudus na ƙarshe jiragen yakin haramtaccen ƙasar isra'ila sun rushe manyan gine-gine da dama an kuma fara ne daga rushe dogon gini na hannadi mai benaye goma sha biyu 'yan jarida suke zaune a wannan wurin da ofisoshinsu suke sun fice daga cikinsa zuwa wasu yankuna domin ci gaba da gudanar da ayyukansu na faɗa wa duniya abin da yake faruwa a yankin gaza a wannan tsakanin ne da kakakin rundunar kata ibul qassam na ƙungiyar gwagwarmaya ta hamas abu ubaida ya yi gargaɗi ga 'yan sahiyoniya kan cewa idan suka ci gaba da rushe gine-gine a gaza to za a mayar musu da martani da ɗaruruwan makamai masu linzami a kan birnin Tal Abib. abin da kuwa ya faru kenan wannan matakin ya zama linzami da ya taka wa haramtacciyar ƙasar isra'ila bulki ta dakatar da kaiwa dogayen gine-ginen wannan yanki na gaza hari a lokacin da yaƙi ya zo ƙarshe adadin dogayen gine-ginen da aka rushe sun kai bakwai da kuma suka kunshi wasu waɗanda aka rushe a baya a shekara ta 2014 bayan wancan yakin na shekara ta 2014 dai ma'aikatar kwadago ta gaza ta sake gina wurare da 'yan sahiyoniya suka rusa kuma kasashe kamar jamhuriyar musulunci ta irin sun taka rawa matuƙa wajen taimakawa al'umma falasɗinu domin ganin cewa an sake gina yankin da kuma mayar da al'umma cikin matsugunansu bayan zaman gudun hijira na wani lokaci ta'addancin haramtaccen ƙasar isra'ila dai ba sabo ba ne a kan al'ummar falasɗinu suna kashe mutane da kuma raba su da matsugunansu ko dai ta hanyar kwace ko kuma rusau wannan ce siyasar da 'yan sahiyoniya suka gino a kanta kusan shekaru saba'in sai dai abin da ya sauya a bayan nan shine idan a farko-farko suna yin abin da suka ga dama su ci karansu babu babbaka to a shekarun bayan nan hakan ba ta faruwa akalla tun daga shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2021 babu wani hari da 'yan sahiyar suka kai wanda bai fuskanci mayar da martani mai tsanani ba daga al'ummar falasɗinu da 'yan gwagwarmaya birnin tel aviv wanda a baya an shayin yaƙi a ƙare ba tare da wani abu ya sauya na harkokin rayuwa a cikinsa ba amma a yanzu wannan ya zama labari kamar yadda mazauna gaza suke firgita da razana hakanan mazauna birnin tel aviv suke shiga cikin ƙarƙashin ƙasa su ɓuya saboda tsoron makamai masu linzami da za su taso daga gaza don haka kamar yadda a gaza ake zaman zulumi a duk lokacin da haramtacciyar ƙasar saya ta shelanta yaƙi to a tel aviv da sauran garuruwan inawa da suke a ƙarƙashin mamaya suna cikin irin wannan zulumi masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe muna fata an ji daɗin abin da aka saurara sai kuma lokaci na gaban da za a ji mu ɗauke da wani jigon. kafin lokacin da ke ca mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. tunzu kuma ga shirinmu na gaba shirin nan na muryoyin masu saurare Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na rediyo Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta da kullum. To da yake muna ƙarshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gaishe gashe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci da Iran da farko dai sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram. Zan yi amfani da wannan dama domin in mika sakonnin gaishe-gaishe da yan uwa ga amina arziki da farko dai ina gaida abokina Sunusu Madattai. Akwai Isu Madattai, akwai Letoro Mai Essence, akwai Tasu garin Tudu da magaram, akwai eh, Abdulaziz Frezi sannan akwai Abdo Kibiya garin Kadamari, sannan akwai abokina Alkasim da ke a garin Agadas, eh, sannan akwai Ahmadu Ruha'i wato a maduduwa wanda yake a babban fage jihar da sannan idan na koma najeriya akwai eh, iliya mai shayi da kanti a garkin daura akwai aboki na wato ahmad yarima da ke a jos din najeriya sannan akwai buba mai manja wanda ke a jihar taraban najeriya daga karshe ba zan manta da wato ainihin kai kanka mai shirya shirin wato malam hassan barka da fatan za a tashi lafiya suna na usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na boh da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria a yau ina son ne ku ba dama domin in mika gaishe gaishe na na karshen mako musamman ga malam hassan barka mai gabatar da wannan shirin da fatan kana lafiya akwai sanusi madatte da magaran akwai isu madatte da magaran akwai shitu musa tahir ba zan manta da rabe mai aski ba da ke nan jamhuriyar niger akwai kuma isa abubakar tsoro mai albarka shi ma da ke jamhuriyar niger akwai alkasim agadas akwai kuma larwa lawanu malam alhaji agadas akwai kuma rabilu malam adamu sarkin aiki agadas akwai laitoro idan na dawo a nan gida najeriya akwai kwamar ilyasu yakubu daga shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura kadori diga ga dan fulanin warji akwai kuma isa jika mai saje toro sajo arausa ya tahir yan tahir jambulu a ƙarshe ina gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyon mai albarka suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kiristan najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio jamhuriyar musulunci ta iran da fata ana lahiya sunana muhammad dan bare bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar to yau ana ba ni izini an yi dan gashe gashe na farko dai shugaba na fada ba bambanci daga a agadas akwai aboki na kane na dan uwana kuma brazilian kina alaji rabe zandar mai lagarin suna rabe mai aski na farko akwai sarkin aiki daga nan hammaradi duban gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe na biyu akwai madugu abokin madugu uban tahiya hassan barka eh komi an mutum mutane a shi aho wani ba ta ma wani an ba ta yi tsawo ba ta yi gajarta isufu duban gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka ga bube duka an tayyar istayyar duka kowa da sunan shi alhaji umaru alhaji usman duka ana gaida su a gaishe ka sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen daga assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu boh hausa suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dangance da wannan sati na karshen mako ina so ku bani dama in dan aika gaishe gaishe na fatan alkhairi to da farko dai akwai da mai kwamfuta ina gaida kadori ɗin fulanin wardi akwai yahaya danno azare yahaya sonitar wanda yake garin mata mai akwai letoro wanda yake bakin asibitin zandar akwai miji kuma da yake nan asibitin zandar akwai na agwa mai faci shi ma nan bakin asibitin da magaran akwai eh, sanusi matatte akwai isu matatte wanda yake garin yammi ba zan manta da mamman shehu shabda gardi ne da sunar wanda yake ramfan hawa juju a nan da magaran akwai shugaba raba mai aski a nan da magaran akwai shugaba alhaji mustapha gawan kwalliya da magaran akwai eh, alhaji mato sale wanda yake garin saudiya akwai musa mai shayi da wacha wanda yake nan ramfon hawa juju a nan da magaran ba zan manta da babaye lefe da magaran babaye tumniya da magaran ba zan manta da zanaid alife tifuwa wanda yake garin midik da magaran akwai shugaba a madadin gamba shekara dubu sai meki wanda yake nan magarya akwai lawali fada haske zumunci wanda yake akadas da duk dai wanda suke sauraron cikin wannan fili mai albarka ne wa kowa fatan alkhairi allah wani ya ba mu yini lafiya ne muku fatan alkhairi sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura sunana abdulrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kiraye ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da mu a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka sakon gaishe-gaishe na ƙarshen mako da aka saba na farko ina gaida hassan barka shine mai watsa shirin wanga a koda yaushe ina mashi fatan alkhairi ina gaida alkasim da ke agadas na dawo nan da magarin ina gaida Hussein Sitar kasuwar kwaliya muji soja mai adidin sau litoro mai sans na agwa mai liki in na koma nigeria ina da musa hadarin asuba da magarin ina mishi fatan alkhairi ina da iliya mai shayi garkin daura na dawo nan da magarin ina da isuhu madattai sunushi madattai ina musu fatan alkhairi ina gada abokin nan sabu sabiola. daga karshe ina gaida mushe aliman karimu mai magana abdulrahman wanda aka sanda abdo kibiya na kira ku ne daga nan gwalka da mara da birnin da magarma a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa da radio musulunci radio iraq ina gaida haɗaru inda shi da shi da iyali na mai kwamfuta ina gaida rahmatu mai mai ɗaki na ina gaida tankuwar kanina da shi da mai ɗaki ne ina gaida malakin nan da na haɓe yi ba ina gaida alhaji hamza da na haɓe so yau gaisuwa da kamar ƙarshen mako ta wanda duk a cikin ɗaki mai tarin albarka ilmi kowa barka da haka amin da su annabi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Hausa Tehran. Kuna tare da shi ta tayar daga a garsu jamhuriyar Nijar da farko ina mika sakon gaisuwa ta zuwa gare su dukkanin mamburorin da ke cikin wannan gida ina musu fata alheri. Zan yi amfani da wannan dama in mika sakon gaisuwa da yan uwa da amana arziki musamman zuwa gare shi miji mai adadi ta sahu wanda aka fi sani da miji soja a nan birnin da magara zuwa gare shi hada mai kwamfuta mai mai yano kalagama ta kasar Nijeriya zuwa gare shi Sanusi maɗatai zuwa ga Isufu zuwa ga letro mai isansu a nan birnin da magaran zuwa ga alkasim a nan agadis zuwa gare shi iliya sifirizi ne na fada ra'ayin zaci zuwa gare shi mai gida na yahaya ce da nan birnin agadis zuwa ga kowa da kowa wanda suke cikin wannan gida ina musu fata alheri a tashi lahiya radio bo hausa tehran Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio VOH radio Iran mai albarka wato kuna tare da mai sauraron ku da kullum ban zai da kenan a gadasa jamhuriyar Nijar muna godiya da ake bamu dama domin mu gaida yan uwa da amana arziki radio VOH Allah ya zamanu ku da fatan zamu gaida shugaban wanga shiri wato Hassan Buraka mana mashi fatan alheri da iyalin nashi an gaida Alhaji Isu Dala mai nama an gaida Bukar Roga Roga an gaida Hamza Yaro an gaida Mamman Sani an gaida abokina Sunushi Sultana an gaida Sunushi Tayar eh an gaida Alhaji Haruna Mutallu da kenan kaso ta a birnin Agadez gaida alhaji mama rakabu shabda garaji na wurin jandarmeri a birnin agadas an gaida jihar zandar kenan an gaida eh, isu madaddai an gaida letoro an gaida usaini star an je jihar tawa kenan an gaida mambuniya kuba a washi ina mashi fatan alheri an gangara makwabtar tamu nigeria kenan an gaida eh, tsohon mai burod da shayi iliya kenan ina mashi fatan alheri shi ma kadura da gaga dan fulani mu eh, shi ma ina mashi fatan alheri in gaida abokina alhaji abbali da kenan agar shi ma ina mashi fatan alheri in gana a can mai kenan ina ma eh, abokina abdulaziz kenan ina mashi fatan alheri shi ma da dukkanin mai saurare yan cikin wannan gidan radio mai albarka kenan ban zai mu kenan da kenan agadar jamhuriyar Nijar fata alheri zuwa gare ku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne naku Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na kasa baki da yawa inji yan magana suka ce mutuwa an taso abin da yawa mutuwa ta shigo kasuwa yanzu dai ni ne sarkin aiki tun daga lamba ɗaya a lamba karshe Nijar, Nijeriya kamar da Chadi, Cote d'Ivoire ghana sudan duk inda wanga radio yake kai murya kai to ina gaida kowa da kowa musamman babban almajirina na ɗahir eh, bauchi yana gaida shi irin yadda ya kamata kuma yana mai addu'a Allah sa a kare lahiya ubangiji Allah sa a gama lahiya daraja ta ɗaukaka Allah ya ɗaukaka ta daga nan har aljanna firdausi ɗahir bauchi almajiri na ne salamu alaikum na gode assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio jamhuriya musulunci ta iran eh sunana muhammad dambare bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijara zan yi dan gaishe gaishe na farko eh ina gaida duk wanda suka biye da mu da kafa da sarki aiki goga sarki aiki akwai soja ko ba bindiga ana tsoron ka akwai isubu akwai tsoho mai al'ummat tsoho mai dubin albarka daga nan duk inda yake ana gaida shi akwai rabi mai aski akwai alimiji duk maɗata duka inda maɗata suke dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare su na farko ina gaida fada mazajen daga ina mazajen daga mazajen daga sun yi daga sun zo kuma allah sake muna allah guda muna wata baɗi muna cikin masu rai wani sai ya ce menene daga ai kowa daga yake mana dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku Assalamu alaikum Radio BOA Hausa Tehran kuna tare da shi tayar daga nan da su jamhuriyar Nijar. Dangance da karshen mako zan yi amfani da wannan dama in mika sakon gaisuwa ta zuwa gare shi ɗan uwa da munna arziki. Na farko ina mika sakon gaisuwa ta zuwa gare shi shugaban wannan shirin da fatan yana cikin ƙoshin lafiya. Zuwa gare shi Isufu Maɗattai a nan jihar da Magaran zuwa gare shi Sanusi Maɗattai a nan jihar da Magaran zuwa gare shi Miji Soja Mai Are da Tasahu Bakin Likita Duki a nan da Magaran zuwa gare shi hada mai kwamfuta mai yano gama da kasar nigeria zuwa gare shi alkasan anan birnin da zuwa gare shi Eji mai shago na fada ra'ayin zuci zuwa gare shi Banzema na fada larki zuwa ga Hamza Yaro firiji na fada larki zuwa ga mai gida na Yahaya Tela ne a nan birnin Agadez zuwa gare shi Mamman Buniya ya a Awake zuwa ga dukkanin waɗanda cikin wannan gidan na musu fatan alheri. zuwa gare shi usaini a nan da magara zuwa gare shi da kowa dai da kowa yana musu fata alheri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na biyu wacce murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗatte da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai da jamhuriyar nijar ina so kuma da dama in yi gaishe gaishen ƙarshen mako da farko ina gaida na akwa mai faci akwai shugaban garin maɗatte akwai a mai isan bakin likita dutse da magaram ina gaida shugaba alarma tsawa na shinya mai dabino maɗatte akwai shugaba iliya mai kantiri shayi garkin daura ilyas firezi ra'ayin zuci agaras alkasim agaras yutu tayar wanda yake agaras akwai zaki lom an siyan agres ina gaida lawa alhaji abba ali agres akwai ya yakubu a washe tawale da birnin adar ba zan manta da kaɗuwar diga ga dan fulanin waji ba akwai ilyas yakubu diga ita gaɗin tahir an tahir jambulo akwai baba lafiya da magaram musa hadirin asuba kashe mai sabko da magaram ina gaida haya sonital mata mai isu ibrahim kurjar sun wani bandeji wanda ke a mata mai ina gaida murtala mai gyara inji wanda ke a mata mai ina gaida yan garin maɗattai baki ɗaya na gode ku tashi lahiya mai magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku garin birni mai ku tashi lahiya. assalamu alaikum biyu hausa muryar jamhuriyar musulunci ta iran to yau ƙarshen sati za mu yi gaishe gaishe da farko yana gaida dukkan ma'aikatan sashen hausa na biyu hausa dukkan ma'aikatan ku da fatan kuna lafiya ina da abokina sunushi ta su unguwar tudu ya kuma mai aski akwai abokaina na fada erogan fada mu da take nan da magaram akwai mujabararsa amurken ma'aru eh, akwai masoyiya tare da na fari da alfarai yarinya da diyana ibrahim da abba ina gaida jamila shirgiya fatima zara isa radio gaskiya afiyan gali master radio sk sai dj sul dj wati amfani dai sauran dukkan ma'aikata na gidajen radi kaɗan da magaram da kewansu da na sun murya amurka bbc ku tashi lafiya mai magana mamman sanda da ake kira da yake man fada a aeroban da magaram jam. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa magana labaran alaji da kaza da sanija da zaga dama da kuke ba mu da mu da yan uwa da amanna arziki ina da malam ya wanda ya ce a gadas ina da abdulrashid wanda ya ce a gadas. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka. kuma da kai ne ma ina ga zan ja birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. tuwan sai mu na ƙarshe shirin nan na shiryar alkur'ani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani wannan shiri kamar inda muka sani ne a shirin da ya gabata mun karkare bayani da kuma fito da hakikanin sharhi na ayoyin da suke cikin suratu sad to a wannan rana a yau dinnan mun shiga sabuwar sura suratu zumar cikin suratu zumar shi ma za mu bibi abubuwan da ubangiji subhanahu ta'ala ya yi bayani a cikin ayoyin da ke cikin wannan sura suratu zumar tare da fatan insha Allahu za mu kasance mun amfana daga abubuwan da Allah ya bayani a wannan sura suratu zumar muna fata Allah ta'ala ya ba mu albarkacin alkur'ani duk shiryen da ke cikinsa Allah ta'ala ya samu fahimci waɗannan shirya ya kuma sa samu ɗabbaka ma'aikata su a cikin rayuwarmu ta yau da gobe to domin farawa da waɗannan ayoyi na farko-farko na wannan sura suratu zumar insha Allahu za mu saurari karatu da kuma tarjima na ayoyin farko na wannan sura suratu zumar أعوذ بالله الشيطان الرجيم نعيما سري دا الله دا شيطان لانني ابن كيما بسم الله ألا ما رحم ما يجن قي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سوكر والتافي دقع الله نيم بوهي غني إيه da littafi da gaskiya فاعبد الله kana mai tsarkake addini a gare shi. To kamar yadda muka ji eh, kira'a ɗin waɗannan ayoyi na wannan sura zumar musamman waɗannan ayoyi na farko-farkon nan ubangiji subhanahu wata'ala ya buɗe suran ne a aya ta farko da ambatan hakikatan wannan littafi na alkur'ani allah subhanahu wata'ala yake nuna cewa shi wannan littafi na alkur'ani ubangiji subhanahu wata'ala al'aziz mabuwayi shi ne ya saukar da shi wanda shi ubangiji subhanahu ta'ala cikin iradarsa ba wanda yake galaba a kansa to shi ne ya saukar da wannan kuma allah subhanahu ta'ala hakimun ne wanda duk al'amuransa na hikima yake yinsa saboda haka al'amari na shiryar da bayansa ubangiji baya barinsa wannan yana daga cikin hikimomin allah subhanahu ta'ala akan ya shiryar da bayansa zuwa ga tafarki madadaci wannan ne dalilin da ya sa ya sauka musu da littafi Allah subhanahu ta'ala yake nuna cewa mu muka saukar da wannan littafi zuwa gare ka kai manzonmu muhammad dan Abdullahi wanda muka aiko ka zuwa ga ainihin al'umma kuma mun saukar maka da wannan littafin ne bilhaki da gaskiya wato al'amarin ubangiji babu wasa a ciki tabbas shine ya saukar da wannan alkur'ani ga manzansa shi kuma domin kamar yadda ya faɗa a wata aya litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim to domin ka iya bayyana wa mutane abin da aka sokar gare su to wannan shine saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna mana ashe kenan wannan littafi da aka saukar da shi bisa gaskiya da hakika to babu wani abu a cikinsa sai wannan gaskiya din duk abin da kake nema na gaskiya yana cikin wannan littafi na Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa abudillaha mukhlisan lahu al-ibada to ya kai manzonmu da muka turo ka muka kuma aiko ka muka kuma sauko maka da wannan littafi na alkur'ani to kafin ka yi dukkan wasu abubuwa kai kanka umarni ne daga ubangiji subhanahu ta'ala to ka bauta wa Allah kana mai tsarkake bauta gare shi tsarkake bauta ga Allah suna da dama a cikin al'amura akwai tsarkake bauta ga Allah su ta'ala ta hanyar rashin yin shirka da shi subhanahu ta'ala tsarkake bauta ne wannan ya zama baka tarayyan ubangiji da kowa ba baka gwama shi da kowa ba a cikin al'amura na ibada haka ma riya shi ma wani abu ne da malamai suke nuna cewa shi ma yakan kawo wani abu na shirka karama in mutum ya kasance mai riya to duk waɗannan mutum ya kasance a cikin ibadan Allah ya zama mukhlisan mai tsarkake ibada ne ga Allah subhanahu ta'ala ta hanyar babu shirka sannan babu riya sannan duk wani abu da zai yi ya zama na babu wani abu na hadafin duniya a cikin wannan ibada din in mutum ya cire waɗannan abubuwa guda uku to shine ya samu wannan ikhlas ɗin da Allah ta'ala yake umarta a bauta masa mukhlisan lahuddin mukhlisan lahuddin wato tsarkake ibada gare shi shi ubangiji subhanahu ta'ala ta hanyar gudan waɗannan abubuwa guda uku shirka da riya da kuma wasu hadafi na duniya kowane iri ne in mutum ya guji wa'annan abubuwa a cikin ibadan Allah to lallai shi ne wanda yake bautawa Allah cikin ikhlasi kenan to wasu malaman suka ce ai ma'ana ka iya fito da ibadanka ka iya fito da bautan da kake wa Allah subhanahu ta'ala ka bayyana wannan bautar da kake wa Ubangiji subhanahu ta'ala a cikin fikiranka ne ko kuma a maganganunka ne ko kuma a ayyukanka ne da kuma dukkan wani janibi na rayuwarka ta duniya da rayuwanka ta lahira ta neman lahira duk abin da za ka yi ka bi duk abin da Allah ya shar'anta sun ce wannan shine fa'abudillaha mukhlisan lahu din abin da ake nufi kenan saboda haka kenan wannan din aka dauka ko wancan duk aka gwa masu duk abu daya ke nufi saboda in ka bayyana ibadanka ga Allah subhanahu ta'ala fikirorinka su zaman da duk fikirori na Allah da abin da Allah yake so maganganunka maganganu ne wanda Allah subhanahu ta'ala yake so haka ma ayyukanka da kuma dukkan wani jarumi na rayuwar mutum ya zama na abin da Allah ke so ne a ciki to wannan shine mutum ya bauta wa Allah bil ikhlas kuma ga lallai ka kasance mai tsarkake wannan ibada ga ubangiji subhanahu ta'ala ta hanyar karkabi wani abu wanda ba Allah ne ya shar'anta shi ba idan Allah bai shar'anta wani abu ba to ka kauce masa karkabi shi domin ta nan ne son yake shigowa ta nan ne ake zuwa a bauta wani Allah ba tare da an sani ba to a takaice waɗannan mawarid din waɗannan gurare waɗannan abubuwa da aka ambata su ne ubangiji subhanahu ta'ala yake ishara da su a cikin wannan bangare na cewa lallai abota masa shi kadai tare da ikhlasi to an kana neman ikhlasi wannan shine ikhlasi ikhlasin fa kenan yan uwa duk wanda yake neman ikhlasi to gashi nan a dunkule ma'anar ikhlasi alamin ka gane cewa tataccen addini na Allah ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake nuna cewa wannan ibadan wannan bautan da ya ce a masa da ikhlasi bisa wannan ma'ana da muka ambata sai yake cewa domin me saboda shi hakikatan addini tatacce na hakika to na Allah subhanahu ta'ala ne tunda addini tatacce na Allah subhanahu ta'ala ne to kaga kenan Allah subhanahu ta'ala ba zai karbi dukkan wani addini wanda yake ba ainihin shi kadai ake wa ibada a cikinsa ba shine dalilin da yasa in kana so ubangiji subhanahu ta'ala ya karbi dukkan wasu abubuwa naka to addininsa in dai na Allah ne an ce wannan addini addini na ubangiji ne subhanahu ta'ala to shi addininsa tataccen addini ne wanda bai gurɓata da wani abu wanda ba addinin ba wato an riga an ɗora addinin musulunci a kan tafarki na rashin shirka da wani sai dai a bauta Allah shi kaɗai. to saboda haka Allah ta'ala yake cewa halalillahi dinul khalis Lallai ya kamata ku faɗa kuma ku faɗaka addini tatacce na Allah subhanahu ta'ala ne miƙa wuya gare shi ba wai yau kana tare da Allah gobe kana tare da wannan Allah wannan bai zama tattacin addini ba kenan ka miƙa wa Allah ta'ala wuyanka ba to wannan shine abin da Allah yake so ya nuna mana nan fa istislamil kamil al mutlaq lahu wannan shine ake nufi da addinin khalis addini ne tatacce miƙa wuya cikakken miƙa wuya na mai gaba ɗaya ga Allah subhanahu wa ta'ala biduna ƙaidin au kada mutum ya sa wani ƙaidi ko ya sa wani sharaɗi da an ce ubangiji ya umarci a yi kaza to ka miƙa wuya ka je ka yi kuran saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙin dukkan wani aiki wanda a cikinsa akwai shirka shirkan nan ko dai ƙaramar shirka ce ko kuma babbar shirka ce ko kuma haɗa waɗansu abubuwa dokokin ubangiji ka cakuɗa su da dokokin da ba na ubangiji ba na ɗan adam ka ce kuma duk za ka bi su a lokaci guda to wannan ubangiji subhanahu ta'ala ya hana a yi wannan wannan abin da muke faɗa akwai wasu abubuwa na tsokaci da ya kamata mu yi cewa cakuɗa dokokin allah da dokokin da ɗan adam ya ƙirƙiro su wasu mutane sukan yi wasu abubuwa na ba sani ba zan iya cewa mistake ne ko kuma rashin hakikanin fahimtar wani dokoki ne a ɗan adam zai iya sawa sannan kuma an ka bi su baka saba wa Allah ta'ala ba wani dokoki ne idan ɗan adam ya sa su in ka bi su ka saba wa Allah subhanahu ta'ala ya kamata a wannan nukta a bambance tsakanin wa'annan abubuwa saboda suna da muhimmancin gaske dokokin duk da dan adam ya sa su a majalisa ne ta kasa a ina ne makarantu ne a kan hanya ne a ko ina ne a cikin gidanka ma ko a tsakaninka misali a cikin gida tsakanin mutum da iyalansa misali a sa wasu 'yan dokoki ko a kan hanya ko dokokin hanya ko dokoki na tsara al'umma kada su yi kaza su yi kaza duk waɗannan dokokin matukan ba su ci karo da dokokin ubangiji subhanahu ta'ala ba to ba matsala kada mutum ya ce ai wannan an sa doka amma ai dokan ba Allah ne ya kafa ta ba ba ana nufin mu yan adam ba za mu iya samar da dokoki ba fa ba wannan shine ba ma'ana ba saboda ba komai da komai da komai ne na rayuwa wanda za mu bi a cikin tsarinmu na yau da gobe ba za mu ce a'a dolen dole sai mun ciro shi daga cikin alkur'ani ko kuma mun ciro shi daga cikin hadisi in ba mai haka ba to ba za mu bauta wa Allah ta'ala ba in muka yi haka kuma muka ɗauki wasu dokoki da aka kafa a majalisu na ƙasa ko kuma wasu dakoki da suke tafiya a cikin garuruwa in muka shi zamu bi su to mun saba wa Allah domin wa'annan dokokin ba Allah ne ya kafa su ba la ai dokokin da aka kafa su domin tsara al'umma domin ci gaba da rayuwa wacce take managarciya ba tare da an zalunci juna ba dokokin da ake kafawa domin a kare haƙoƙin juna a cikin yanayi na zamantakewa in aka bi su kuma ba su saba wa hakikanin abin da Allah ta'ala yake so ba tofa waɗannan fa dokokin kar mutum ya ɗauka wai in ya bi su wai ya bi wani Allah ba wannan ba shi ba ne domin Allah ma ya yarda da tsari Allah ma ya yarda da kada ka take haƙoƙin wani to in ku aka sa wannan misali a sa dokokin kan hanya kana tohowa sai fitilan kan hanya sai ta kunna ja da koriya ce kafin ka iso koriya yana nufin ka shige amma kafin ka iso sai ja ta kama ja yana nufin ka tsaya to wannan sai ka ki tsayawa ka shige haka bayan ka shige sai aka zo ɗan sanda ya kama ka me yasa ka tsallako bayan kaga ja ta, kama wannan fitila ja ta kama ba ga cewa wannan dokoki bane na kasa ya kamata ka kula da su to kar ka zo ka ce wai kai mai zafin kai ne na addini ka ce a wannan dokar hanya ina ruwana da wata dokar hanya dokar da ba ta Allah ta'ala ba waye waye in kai haka ka nuna kai jahili ne na farko in kai haka kuma ka tabbatar da cewa kana so ka nuna wa duniya cewa kamar Allah ta'ala bai yarda da tsari ba ma kenan tsarin da kuma za a tauye eh, haƙƙin mutane Allah baya son wannan tsarin tsarin ku da za a kare haƙoƙin al'umma to Allah yana son wannan tsarin domin yanzu irin wannan fitulun na kan hanya haƙoƙin waɗancan da suka daɗe su suna tsaye suna jira a ba su hannu su shige kai da aka tsaye da kai ka tsayawa an ka shiga ka shiga haƙoƙin waɗancan kaga Allah ta'ala zai iya kama ka akan wannan in kuma ka shigo aka samu wani abu na accident aka yi hadari to kaga Allah zai iya cafkaka akan wannan cewa kai ka jawo wannan hadari din to duk waɗannan abubuwan kada mutane su dinga ɗauka an ce kada a cakuɗa dokokin Allah da dokokin ɗan adam mutane su dinga ɗaukan cewa an ce dokokin Allah dolan dole sai mun ciro wata doka daga Kur'ani sannan ce za mu iya kasancewa mun bita hatta dokoki ma waɗanda suke tafiya a kotuna yau da dama akwai dokokin da ba su ci karo da addinin Allah ba ba su ci karo da musulunci ba ga nan da yawa saboda tsarin ainihin zamantakewa kamar dokokin haya kamar dokoki da suka fi cek na banki ko dokoki da suka samu mu'amala da yawa ga sunan dokoki daban-daban da ake kafa su a majalisu waɗannan dokokin ba wai yana nufin ba za mu bi su ba mu ce a ai da ba daga qur'ani suka taso ba za mu bi su ba ba haka bane saboda ka ya kamata mu kasance masu fahimtan ayoyin ubangiji subhanahu ta'ala ubangiji anan da yake nuna cewa alaluddin lillahi dinul khalis ku faɗaka lallai addini tatacci na ubangiji subhanahu ta'ala ne saboda haka ubangiji baya son a cakuda wani abu wanda ba nasa ba da wani ko kuma a zo wajen da ya kamata a miƙa wuya ga ubangiji subhanahu ta'ala ka dinga kawo wasu sharuɗa ko ka kawo wani ƙaidi ubangiji baya son haka baya son dukkan wasu ayyuka na shirka a gwama ayyukansa da, da wasu ayyukan da ba nasa ba shirkan nan karama ce ko kuma babban shirka to ko kuma a cakuɗa dokoki na Allah da kuma wasu dokokin da ba nasa ba duk ubangiji baya son wannan to wannan cakuɗa dokokin fa nan ne waɗansu suke yin wani abu na kuskure mai girma to na faɗi daidai gwargwado abin da ya kamata mu fahimta dangane da irin wannan abubuwa na dokokin ubangiji subhanahu ta'ala من to don ma kawo karshen shirin namu baki dama da ke akwai dan sauran lokaci zamu duba wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara